Tare da sallama a gare ku da watan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan maraicen talata 23 ga watan Fabrairu. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. da kuma ta intanet a voahausa.com. A mai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa kan mita 200.5 a zangon FM a sauran sassan ƙasar ta Nijar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da diya a birnin Kwanni masu gabatarwa Jamila Kabiru Fahim tare da Halima Jumrau. Yau shirin yau da gobe shirin matasa zai taɓo wata matsalar da ta addabi matasan da suka gama karatu a kusan dukkanin ƙasashen Afirka kuma ba a ba su aiki ba saboda dalilai masu nasaba da cin hanci da rashawa da kuma babakiran son kai na manyan jami'an da daga su sai 'ya'yansu ko 'yan uwansu da aminansu. Zauren matasa zai tattauna akan wannan matsala. abin mamaki ne abin da yake faruwa a baya can wajen rashin daidaito wajen ɗaukar aiki a ce yanzu ma kuma ya sake faruwa. Tabbas kam a wannan lokacin bai kamata a ce mun ji kacce na ce akan irin wannan abubuwa da ake da ba ka bi fitan ka'ida ba. Tattalaka ya ji ba yana fama da irin waɗannan matsaloli. To anya kuwa irin wannan rashin daidaiton ɗaukan aiki ba zai haifar da abin da ake kira tufka da warwara ba a wannan neman tabbatar da tsaro a ƙasa duba da tilin matasan da ke zaman banza ba su da aikin yi. Kwakwalwar ɗan adam da Allah ya halitte ta ya halitte ta ne don tunani mai kyau. To idan baka ba shi dama ya yi tunani mai kyau ba idan mutum yana zaune ba shi da wani aikin yi ba shi da wani abu na tunani da zai yi na gari. to ba kwakwalwarsa za ta fara masa tunani na siya. Abdulmalik Sa'idu mai biredi Gusau ya yi kira ga 'yan uwansa matasa ya ce talauci baya hana neman ilimi a filin matasa masu basira. sai kuma amsoshin tambayar da muka yi muku ta facebook ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa ku ji abubuwan da za a tattauna a kai waɗanda ba za ku so a ba ku labari ba To ga hilin matasa masu basira kuma ga Abdulmalik Sa'idu mai biredi gusau ɗalibin da ya dogara da sana'ar sai da biredi yana biya ma kanshi bukatu da ɗaukan ɗawainiyar karatun shi a kwalejin horar da malaman makaranta. Nasiha shi ta yau ga matasa talauci baya hana neman ilimi. Gaskiya ana kira ga ɗan uwana matashi ya sani cewa ba a taɓa bori da sanin kawa. Sannan duk wanda ka ga cewa ya zama wani to kila a farkon rayuwa sai ya wahala amma muddin ka tsaya ka ce kuma ba kwaci. ka zanna ka ce kai kuma su amma ko kuma sanadiyar Allah halittu ila uwayenka ko kuma ya halittu ka kai cikin ba masu hali ba zan sace shi a sanadiyar ka ce kai ka tashi ka rema kanka ko kuma ka tashi ka tsere kanka to akwai matsala domin ina haɗu yanzu nan ne maganar da nika mace yanzu haka garin Gusau bari wani gari ne kuma wurin abin da shafi ɗan karatu da yi kullum zan fito tun da karfe shida na sa'a in sai in sana'a ta sun bani makaranta ni ɗan tafi sun kusan shafi na dare idan lokacin makaranta ne wallahi duk abun da aka yi na bar sana'a na wurin sai dai in samu wani jiwa mai in yi makaranta to don haka ina ganin da yawa matasa wanda ke cewa su saboda kila wasu da halin da kuma wallahi ina ganin yanzu ma karanta sun da hali amma sai ka je ka ce a da halin zuwa makaranta wanda idan ba shi in dai sai za a zama a ce ka tashi ka nemi makaranta ko ba ka rasa halin zuwa ka yi makaranta waya Allah dai kila takardun ka ba domin ni ba na waɗanda ba wai na ma samu komi abun cikin sauki ba ne a'a tare da jarabawa ma kana so ka zo ne amma ni ka cewa dole ne sai an yi wani za a kasance wallahi wani haɗu malama halima tun da na fara eh, NCE yau shekara cikin ta kuɗi miki wallahi ban tsara don ka shadda na sha maka ba sai dai yaji wanda ba zai wuce dubu ɗaya da ɗari biyar ba kaɗan kaɗan sai na je makaranta sai an ba da sai mun je hutun semester ne ka dawo wa in neman ma kaina abin da zan samu wani abin ban ma taɓa zuwa da abinci ci wanda hannu ƙara da shi ma sai dai kullum ni je in yi ci guda makarantar in dawo in ɗan neman ma kaina wanda zan samu abinci ne ci zuwa wani sati guda in ɗan dawo haka da haka rafin har ya kai da cewa idan mun ƙara semester ko mun ƙara shekara tunda za mu ƙara yi wani resolution in dawo gida lokacin ne ko da zan dawo bashi ya hau kaina sai na kokarin kafin mu kuma satin na wata guda da zamu yi muna hutu lokacin zan nemi kudin zan biya masu gindin da ba sannan in samu wanda zan yi restoration ko ta dan abun da na samu sai sayi ko ba daɗi duk da ba daɗin muka samu saboda halin da ake ciki sai dai mu dan samu dan koya ni da dan restoration tsawa da yin wada da mata yi ba da daga mutum dan haka duk wanda yake kila matashi shi take ba su karatu yanzu to gaskiya sai in ba sai in ba ba dan duk irin ƙaramar sana'a da za ka fara muddin dai in dai za su yi fito na in sha Allah za ka samu kana da haka ba to ya kawo ko ko kaɗan kaɗan haka samu ɗin to kai ma kaɗan kaɗan sai ka zuwa sai ka aza rayuwarka akan ababen da ka ganin su ne madaidaita gare ka to za a wayar da ni wasu rana kila ka zama wani abun koyi wasu ina ba wana matasa yare yare iya shawara da cewa mu tashi mu dogara da kanmu domin ilimi shine gishirin zaman duniya. Baba! To a Facebook mun nemi jin ra'ayoyinku akan wasu bayanan da suka bulla a Najeriya kwanan nan inda jaridu suka buga labarin cewa an baiwa 'ya'yan wasu manyan gwamnatin Muhammadu Buhari aiki a babban bankin Najeriya ga kaɗan daga cikin amsoshinku. To ilimin ne ba su da shi ko kuwa ba su cancanta ba ne, saƙo daga Hussein Azari. faɗa masa gaskiya ai ba shi ne yake nuna muna baƙin ciki da shi ba ku ne ba kwa ƙaunarsa saboda duk abin da ya daidai ne baya kuskure bayan sahabbai ma waɗanda suka hi shi daraja a wajen ubangiji a lokacin da za a naɗa su shugabanci ma cewa suke yi idan sun karkace a sa bakin takobi a dawo da su hanya su ma da ba hitowa suka yi suka ce a zaɓe su ba amma shi ya hito ya ce mu zaɓe shi mun zaɓe shi har ma ya ce mu taimaka mashi da gudunmawar kuɗinmu duk mun bashi. to sai ya yi kuskure sai kawai wani shashasha saboda ya ɗauke shi ma'asumi ya ce wai baka da halin da zaka faɗa masa kuskuren da ya yi ko ya gyara Allah ya ganar da ku sako daga sani Ali Ahmad Allah shi ne gatan bawa kuma shi ke ci da maraya talakan Najeriya nemi sana'a da karatu don dogaro da kai idan ka bi ta shugabanninmu to ka dawwama a bawa Sako daga Sani Sadiq Abubakar. Gudun da ba za a kai ba, mutane kuna yaudarar kanku, in talaka zai miƙe nemi na tuwo ya miƙe kawai, in ko ba haka ba sunan shi wahalalle, sako daga Muhammad Nuruddin. Shin sun fi kowa cancanta ne? Abin gado ne? Iyayensu su mulke mu, su ma su mulke mu saboda ba wanda ya iya sai su? Idan hakan ya tabbata, Janar Buhari bai kyauta ba, sako daga Ra'is Aminu. Ai dama aiki a masana'antu irin CBN nnpc da sauransu ba na yaren talaka ba ne saboda ma'aikatu ne da akwai salari mai kyau idan ka ga wani ɗan talaka a cbn nnpc kai hatta hukumar custom to lallai wani mai haɗa a ji ne ya masa hanya amma ba iliminsa ba ne ya kai shi ba sako daga mas'ud ibrahim irena. to kai mas'ud shi ba buhari ai cewa yayi ya zo ne don ya tabbatar ana bin ka'ida kuma in baka sani ba wannan macin hanci ne amma ku saboda makauniyar soyayya kun da Buhari kamar aiko shi aka yi, kun da shi ma'asumi baya yin kuskure a wajenku, shi ya sa kuke wa zaluncin da aka yi kuskure ma Allah ya sawaki, sako daga Sani Ali Ahmad. tamila yanzu haka na ga kamar masu saurare na iya jin mu a Facebook kuma suna ta bayyana ra'ayoyinsu akan wannan shiri da suke ji yanzu. Sosai yanzu haka suna eh, ji kai tsaye ta Facebook. Sosai lallai kin ga ci gaban fasaha kenan. Gaskiya. Yawwa. To matsalar rashin aikin yi na ƙara zahowa a ƙasashe da dama na Afirka. Inda matasa sun yi ilimin sun gama kuma ba aiki. amma da aikin ya yi ƙarhin ɗan talaka kamar yadda muka gani a jaridu ya faru a Najeriya kwanan nan. inda aka ba ma 'ya'yan wasu manyan gwamnatin Muhammadu Buhari aiki a babban bankin Najeriya. To hakan ya jawo cacar baki a kahohin sada zumunta da musanyar ra'ayi na Facebook da Twitter. Shine muka ga ya dace mu ɗauko wannan cacar baki mu yi muhawara a kai a rediyo a wannan zaure na matasa. Waɗanda muka tattauna da su su ne Dr. Sharif da kuma Ja'afar Ja'afar. Ni dai abin da zan ce shine farko dai Najeriya ah, mun yi zaɓe ne a matsayin zaɓen gaskiya zaɓen adalci. kuma abin da muka zaɓa shine ya bayyana saboda najeriya sun fito sun zaɓi wanda suke tsammani talaka ne ɗan uwansu wanda yake shan wahala tare da su yau suka ka da pdp suka zaɓi apc bayan shekara goma sha shida ana mulki wanda bai su gamsu da shi ba sun haƙura har zuwa wannan lokacin da suka kai suka yi zaɓe wannan lokaci ne da ake tsammanin adalci da gaskiya za ta wanzu a doron ƙasa kuma na najeriya musamman ma ɗan najeriya kowane yana da kyakkyawan zato akan wannan mulkin da ya zaɓa so kuma dama can tun da ake a Najeriya da gwamnatin da ake so da wadda ba a so kowace tana kiran mutane zuwa ga neman ilimi. Gwamnatin PDP nan da ita ce ta yi mana Universal Basic Education, wanda aka ce kowa sai ya ilimi a matakin farko. Kuma aka zo aka kawo gyare-gyare a tsarin jami'o'i yadda mutane suka samu damar su karatu aka ƙara bunƙasa ilimi. Daidai gwargwado. to amma muna tsammanin da zuwan wannan gwamnatin abubuwan za su karu saboda yanzu mutane sun yi ilimi kuma sun samu abin da za su yi aiki da shi amma abin mamaki ne abin da yake faruwa a baya can wajen rashin daidaito wajen ɗaukan aiki a ce yanzu ma kuma ya sake faruwa misali wannan ɗaukar aiki da aka ce an yi kwanan nan a babban bankin najeriya an ɗauki 'ya'yan manyan mutane waɗanda suke da gali kowa ya sani cewa mutanen nan suna da iko da za su iya buɗe su asasa kamfani su saka 'ya'yansu manajoji ba sai sun yi aikin da talakawa suke tsammani shi za su yi ba maimakon su saka 'ya'yansu a wannan aikin sai suka zo kuma aikin nan na gwamnati kuma suka yi kokarin sai sun saka 'ya'yansu to tun da 'ya'yansu 'ya'yan najeriya ne mun yarda to amma aikin ba a bada adbat ba mu ga adbat din da aka ce 'yan najeriya duka kowa da kowa ya kawo takardunsa a ke shi aiki ba to saboda haka sai mu ga cewa kamar akwai wata wariya da aka dan talaka wanda ba shi da gali wani kuma zai iya cewa wala Allah an yi amfani da cewa wai replacement ne to replacement shin replacement din an ware ƴaƴan manyan jigajigan APC ne kawai ko kuma dai replacement ne aka yi don abawa 'yan Najeriya baki daya in 'yan Najeriya ne baki daya sakamakon haka ina gani kamar cewa wannan gaskiya akwai rashin adalci kuma ba ita bace gwamnatin da mutane suka yi tsammani ina tsammanin ma general buhari bai san da wannan labarin ba amma lokaci ya yi da ya kamata mu sanar da shi cewa za mu faɗi gaskiya kuma za mu bayyana korafinmu idan irin wannan rashin adalcin da ya faru a baya shekaru goma sha shida suka wuce kuma zai cika faruwa a wannan zamanin nan. Hmm. Yau Jafar Jafar a ganinka ko in ce ba ganin irin wannan rashin daidaiton ɗaukan ma'aikata anya kuwa ba zai kashe wa 'ya'yan talakawa guwar yin karatun ba ma sam sam su watsar su yi banza da karatun gashi kuma kullum mun dame su ku yi karatu ku yi karatu ku yi karatu na'am to ai talaka ya ji ba yana fama da irin waɗannan a matsaloli kamar yadda shi shawu ya ya gabatar maganar da yake tabbas kam a wannan lokacin da kamata a ce mun ji kacce na ce akan irin wannan abubuwa da ake da ba ka bisa kan ka'ida ba domin tabbas ni kam tuntuni na ci labarin domin an gaya min shi tabbas suna dan bincike na saboda ba da zai a ce ka buga abu baka bincike ba so ina cikin kan bincike kan abun kudin sai na ga su sahara sun dauki labarin cewa an dauki ƴaƴan manya wato kuma gaskiya tsarin da a bincike na da na yi ba a bi ka'idar ɗaukar su aikin da aka yi ba su babu wanda aka yi ma akwai abin da bature ke ce ma aptitude test wato jarabawa gwajin kwakwalwarsu a gani ya dace a ce suna wajen to a irin wannan jarabawa ita ita ne idan aka zo aka yi shi ne sai kwazo ke samu yana shiga irin waɗannan wuraren dan talaka idan dai har a ce ba za a yi waɗannan jarabawa ba bacin da za a dan zai shiga irin waɗannan wato wuraren aiki na gwamnati wanda ake ganin waje ne haka da akan dan samu albashin banki da na raguwar ma'aikatan gwamnati kuma a yanzu halin da ake ci kasar nan gwamnati ne masu dan wane da wane haka shiga kwastam yake haka shiga haka samun admission din ma kanshi na shiga jami'ar shi ma dan talaka abin yanzu nisanta sa yake sai kai ta gwada kai ta gwada kai ta gwada ina ga ina tuna sai da na rubuta jaraba jam sau biyar tukunan na samu shiga jami'a ba shekarar da bana ci amma saboda ban san kowa ba sai da na yi sau biyar a ta biyar ce Allah ya na samu shiga na dan bukabobi na samu shiga shi ne aka samu aka yi digirin to amma ya kamata a ce wannan lokaci na shugaba Buhari wanda gaskiya kam kamar yadda sharu ya gabatar mun yi zaɓe ne da muke tunanin mun zaɓi ɗan uwanmu wanda shi ma talaka ne dan uwanmu ɗan uwanmu bisa ga yadda irin jama'a duk wato abin nan ɗin Buhari Buhari mun bambanta shi da ragowar masu kuɗi ko ko masu mulki shi daban yake gani muke namu ne bai kamata a ce a ƙarƙashinsa an samu wannan abun ba tabbas a binciken nima da na yi tun kafin ma sahara su buga wannan labari na gano tabbas cewa wannan abubuwan da aka yi haka ne gaskiya ne tabbas an yi shi akwai 'ya'yan manya da yawa akwai ma kafin dab da gama zaɓe su ma lokacin su abin nan wato gwamnatin ta shuɗe ta shugaba goodluck su ma haka suka turo mutane haka ba bisa ka'ida ba su ne har wanda ya tattaki zuwa garin ke. domin ya ce shugaba goodluck jonathan murna na cewa ya ba da zaɓe cikin lumana mm. shi ma tambaye shi ne yake so a ba shi ce aiki yake so a babban bankin kasa kaga wannan bai dace ba wannan ce su ake ta samun matsala a harkar tafi kadda wato tattalin arzikin kasa tunda waɗannan wannan banki shi ke yin wato dokoki da wasu tsarika na da ake tafikar da wato tattalin arzikin kasar ta ga yanzu da aka ɗauki barguzu a wannan wuri za a iya samun nakasun da zai shafe mu mu dai talakan dai mu dai 'ya'yan talaka mu zai shafa ya mm. kamata a ce wannan gwamnati ta yi dubi cikin wannan al'amari ta yi bincike ta gano cewa abin da muke faɗa nan gaskiya ne ko ƙarya ne idan gaskiya ne a bincika ya kamata a zo a sake lale a zo a sake jarrabawa a gani dan talaka da dan mai arziki dan mai arziki yayi kokari ya samu falillahi alhamdu kokarin sa ne kai shi idan dan talaka ya zo ya faɗi rashin kokarin sa ne kayar da shi amma ba cin da zai a ce a kasa daga tallafin kai karatu ƙasar waje ko tallafin wato wato na scholarship da ake cewa scholarship za ka gani idan dai har gwamnati ce za ta bayar musamman a matakin tarayya har na jihar ma yawanci za a ga sai ka san wani da wani ake samun irin wannan dama wannan abu bai dace ba ya kamata sai bature bature yana wata ƙasa ta waje sai ya zo ya fasa ya ce gashi zai ba da tallafin karatu to a nan ne wai shine dan talaka yake iya samu ya tafi amma in dai a ƙasar nan ne a sai ƴaƴansu gaba ɗaya wani ma da muka ji a shi ɗaukar aikin na babban bankin da ya kai ɗansa minista ne ya kai ɗansa sai kai kuma sai kai kuma abu na dan gidan dan uwansa mutum biyu bai tunanin cewa akwai wani unguwa da ya kamata a ce ya dauka ba cikin mutum biyu da aka bashi aka ce kai wannan abu bai dace ba muna kira ga gwamnatin Najeriya ya kamata ta duba dan talaka shi ma ya samu ya ji daɗin karatun da ya ya samu gurbi na aiki a irin waɗannan wato wurare domin ya cika burinsa kuma a zo a ce an yi abu wato daidai wa daida kowa ya samu inda kasar kasar ba wani ne ya wani ba mm. wannan ya kamata a ce tabbas kan shugaba buhari muna kira a ce ya gyara akan wannan al'amari da aiki sai zan muku famfo zan muku famfon nono na lai zan muku famfo zan muku famfon fura na lai sun cuce mu sun maida mun zama dolo dolo ba mu da komai mu da iyaye sai dai kallo ke yanzu ni sunanki DJ Hali abin da zan kiran ki kenan to anya kuwa irin wannan rashin daidaiton daukan aiki ba zai haifar da abin da ake kira tafka da warwara ba a fannin neman tabbatar da tsaron ƙasa duba da tilin matasan da ke zaune babu aikin yi To Asiya Halima babban abin da zan ce a nan zan yi magana irin ta masana a yi mun haƙuri kar mutane su ce eh, na yi wata magana kaɗan. magana ce ta masana babu yadda za ka yi ka ɗebo 'ya'yan zakuna ka ajiye su a ɗaki ka koya musu ilimi da ƙyar ba sa samun abinci sai da ƙyar in ka zo raka ba su nama sai ka ɗaga musu sai sun yi ɗage sun yi tsalle suke tafko naman nan ba za ka ajiye musu su ci ba sai sun yi tsalle suke ɗauko naman nan suna cikin kango ka kulle su yau gobe jibi gata wannan wahalar da kake basu ko kake taimakawa suna sa wajen cin abinci duk abinka ko da abinci ko babu akwai lokacin da in dai suna dare da lafiya shekarun su sai sun kai sun zama manya ko kana so ko ba ka so sai haƙora sun fito musu ko kana so ko ba ka so sai ko fi sun fito musu yau idan kana ɗaga musu naman nan kana ba su suna ɗan yin tsalle suna yagar abin da su yaga akwai ranar da za su yi tunanin bari bi tsalle sama su cakko naman da mai riko naman ga baki da in ya a ga abin da za yi dan zaki ya girma kenan ba yadda za a yi talakawa suna cikin kungin wahala ana cikin wahala ne tsanani ba wanda shi matsalar mu yawanci waɗanda suke cikin gwamnati duk masu kudi kudi kudi ne yau da ana zancen talauci mantawa suke ko da da ya ɗan yi talaucin daga ya shiga an ba shi mota an shi alawansu ruwa kullum sai dai ya buɗe firij ya ɗiba ya manta da siyan abinci ya manta da siyan ruwa sai ya manta da mai talaka yake ciki gaba ɗaya shine babban matsalar a harkar gwamnati kana samun dama ko ɗan talaka ne kana samun dama sai ka manta talaucin da kake ciki to amma abin da yake faruwa ba zai yiwu ƴaƴan talakawa suna nan ana cikin matsala wani ya rufe ido ya sai da gidan da yake ciki ya biya wa ɗansa karatu ko a najeriya ko a ƙasar waje ya je ya dawo ya zo ba aiki yana kallon yaron nan sai dai i wanka ya sa jeans ya sa riga ya kwankwama katon gilashi ya fito kofar gida yana zaune in ta kama aikarta in ta kama a zauna akan benci mu sun zama mu yawanci mun zama irin idle people sai dai mu zauna kawai ana hira siyasa babu wani abu na production wanda za mu tunani matukar ka je kai karatu ka samu kwalin digiri na ɗaya bare yanzu da ake fita kasashen malaysia nan da nan mutum ya zo an ba shi kwali digiri na biyu da waɗanda suke fita uganda da sauran kasashe an yi karatun ba a yi karatun ba an tsaya an yi ba a tsaya an yi ba ka dawo babu aikin yi sai dai ka so ka yi wanka ka fito kofa gida kawai kana zaune to matukar ana barin mutane suna zaune idle ga ilimi suna da shi a kwakwalensu amma amfanin ilimin ba su yi da shi ba wasu turawa suna faɗan wata kalma idan mutum yana zaune ba shi da wani aikin yi ba shi da wani abu na tunani da zai gina gari to ga kwakwalwarsa za ta fara masa tunani na siya idan ka ban mutum kwakwalwar ɗan adam da Allah ya halicce ta ya halicce ta ne don ce tunani mai kyau to idan baka ba shi dama ya yi tunani mai kyau ba to wallahi kwakwalwarsa za ta juya ta fara tunani mara kyau daga lokacin da mutum yake zaune ya samu depression saboda babu aikin yi babu wani abu wanda zai yi babu wata mu'amala wani abu wanda a garinsu ko a unguwarsu ko a ƙauyensu zai zauna yi komai shi ya je ya ilimi ya fahimci rayuwa ƙananan sana'o'i ba zai yi ba so da haka ka shi baka samu mai aikin yi ba to to to to nan da nan kwakwalwarsa za ta fara masa mummunan tunani idan ba a yi wasa ba nan gaba za a iya haifar da wasu mummunan mutane waɗanda za su zama aƙidinsu su wuce ma irin waɗanda suke ba ma fata su za su iya wuce irin waɗanda aka samu suna yi daga baya baya baya baya nan so da haka akwai buƙatar ah, hukumomi ah, gwamnati da masananmu da malamanmu na jami'a da ah, masu bawa gwamnati shugaban ƙasa shawara da masu bawa gwamnoni shawara matashi fa ba a barin shi aka ba aikin yi idan ba za a samun masa aikin yi ba to ya kamata a fitar masa da wani tsari wanda zai yi koyi wata sana'a idin gai sannan mu daina bari dan Allah dan annabi zamanin mutum yana aikin gwamnati lokacin ritaya ta yi bare ba yana nan dindindin kanta duk furfura sun tsufa amma har yau har yau har gobe har jibi su rike gwamnati ba za su bar matasa ba kullum su ne mutum ya yi ritaya daga aikin gwamnati. ba zai je i huta ba ba zai je i tattara kudin shi ya buɗe wata gona ya huta ba a'a in wani abu ya zo sai ya sake shigowa ciki ya ce shi zai yi kwangila contract a sake ɗaukan shi contract appointment bayan a gidansa shi kansa ga kayansa ƙarshen ta biyu ko uku sun gama karatu babu aiki ba zai sa wani a ciki ba a'a shekara shekaru baya kure yanzu kure gobe ma kure to mu matasan duk da muke karatu ina kuke so ne da karatun me kuke so ne akwai bukatar fa ai duba wannan magana ce nake da gaske magana ce nake very serious magana ce wanda ku duk inda kake duk inda kuke masu sauraro duk inda kake ma'aikacin gwamnati ne kai ko ba ma'aikacin gwamnati ba ɗan kasuwa ne kai ko ba ɗan kasuwa ba shugaba ne kai ko ko talaka ne kai ma'aikacin tsaro ne ko ba ma'aikacin tsaro ba ku duba wannan abu ba zai taɓa yiwuwa a bar matasa suna yin karatu suna zuwa su kore su fito da certificate certificate na digiri amma an kasa samun musu aikin yi ba sannan kuma a bar su sakaka wallahi tallahi idan muna zaune muna barin matasanmu ku dinga tuno abin da yake faruwa in za a yi irin lokacin zaɓe irin rigima ku ga yadda matasa suke ɗaukan makamai yadda suke fita idan su a rufe yadda ake yin bore a yi kone-kone a yi kashe-kashe ku ga yadda matasanmu suke matasa suna da yanzu population din matasa ya kusa kashi saba'in a cikin kashi ɗari in ka kasa mutane kashi ɗari kashi saba'in kusan su ne matasa talatin su ne tsofaffi wallahi ya kamata gwamnati a tsaya a tara masana ilimi masana tsaro masana shugabanci da masana sana'o'i a fitar da wani tsari wannan ƙasar tamu in muna son mu gyara ta mu fitar da wani tsari wannan misali ɗan nysc da ake yi ai ba su taimaka wa mu muke ba idan muna kan mu taimaka musu idan ka gama digirin ka shekara hudu maimakon yan waɗansu a fitar da wani tsari wanda za a koya maka akan abin da kai karatun a koya maka a sake nuna maka tsarin sana'ar a fili in practice ba wai ka je ka koyi misali ka je ka yi karatu ka gama jami'a an zo an tura ka wani kauye ko an tura ko ta firamare ko ka je ko karka je ba abin da ya shafe su kai yan ne ba ruwansu tsarin ya canza a fitar da mutane a sa cikin sana'o'i ya ji akwai abin sana'o'i practical bane yi ka je ka gama digirin ka ka koyi harkar noma an ji an tura ka je firamare ne za ka koyar a fita a baka fili a baka wata gona a shara baka gona a baka iri a baka taki a baka kayan aiki a ce abin da karanta shekara biyar a jami'a ka zo ka sa su into practice in ka yi daidai a baka wani jari ka dora ka ci gaba da sana'arka wannan shine tsarin da ya kamata gwamnati ta yi Allah ya kara taimako cuce mu an cuce mu ba mu da aiki ba mu da aiki ba a ba mu dumudu ba a ba mu mun su da Allah mun su da Allah ba ma yi ba ma yi an cuce mu dumudu an cuce mu ba mu da aiki ba mu da aiki ba a ba mu da Allah mun su da Allah ina lantarki titi duk babu na kirki ba mu da aiki kullum sai neman aiki haba zan muku famfo zan muku famfo nono na lai zan muku famfo muku famfan fura. Jamila, na ga wannan abun Facebook ya ɗauki hankali. Ai da ana gani yanzu da mutane ba su sani ba ina karanta duk abin da suka rubuta. Kenan sabon abu ne wannan murya Amurka ta kirkiro da shi. Sabon abu ne Facebook ne suke yin shi sai yanzu murya Amurka suka ce bari su samu su ga idan zai yi saboda na bidiyo ne amma sai aka ce bara saka rediyo a ga idan zai yi yanzu haka wannan shirin ne da gobe da muka yi shi mutane sun saurara a facebook mutanen da suke kan facebook za su iya ji kai tsaye mm. kuma su ma rubuta mana sako kuma mu ma daga nan za mu iya karanta sakon su kin ga shirin mu na akan ilimi ne kin ga daɗin ilimi kenan gaskiya fasaha ilimi ne gaskiya saboda haka ya kamata mutanen mu a ƙara mai da hankali akan ilimi kuma wannan shiri muna fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da darasan da ke ciki saboda haka sai gobe idan Allah ya kai yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Jun Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti da injiniya mu Mr. Jona da ma ɗaya abokin aikin namu Mr. Muhbil wanda yake nan yana samun horon koyon aikin haɗa sauti Halima Jimrar ke sallama da ku sai gobe da izinin Allah. shashanci ai sharri ne tattalin kuma ta sa hakinmu ne ba ma daina ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta sa yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba muryar amurka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace. suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma matasa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba. Yan wasan kwallo ba ta manta ba. Wasan kokowa ba ta mance ba. Wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. This program has come to you from the Voice of America, Washington.